Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya daga nan zamu gabatar da shirin nan na mu koyi harshen farasanci bayan sa akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen yawa wanda shi zamu kawo kashin shirin namu amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 29 ga watan agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da 12 ga watan safar na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 74 da suka gabata rana irin ta yau wato 29 ga watan agustan shekara ta 1949 tare soviet ta gwada makamanta na nukiliya a karan farko a boye wannan gwajin ya sanya ta yi kunnen doki da amurka wadda ta mallaki irin waɗannan makamai tun ƙarshen yakin duniya na biyu daga nan ɓangarorin biyu suka fara yi wa juna kallon hadarin kaji bayan haka ne kuma aka shiga abin da ake kira da yakin cacar baki a tsakanin amurka da tarayyar soviet wannan yanayin ya ci gaba har zuwa faduwar tarayyar soviet a ƙarshen shekara ta 1991 duk da har yanzu dukkanin makaman da amurka ta mallaka na nukiliya suna nan kamar yadda dukkanin makaman nukiliya na tarayyar soviet suna nan har yanzu a hannun gwamnatin kasar rasha wanda kuma waɗannan makamai na amurka da rasha suna a matsayin wata babbar barazana ga makomar zaman lafiya a duniya da ƙarshen masaurare kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah sayyid muhammad taqi kwansari ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a ƙasar iran ya rasu an haife shi a garin honsar wanda ke tsakiyar kasar iran ya fara karatu a gida sannan kuma ya yi wasu karatuttukan a gaban manyan malamai na zamaninsa a birnin najaf na iraki sannan kuma malamin ya shiga cikin gurmir da mutanen kasar iraki suka yi na hana turawan ingila mamayar kasar to amma turawan sun kama shi kuma sun kai shi kasar singapore bayan shekaru hudu a can ya dawo kasar iran inda ya shiga da karantarwa kasar iran ma din ya taimaka wa dr muhammad musaddiq minister iran na lokacin a kokarin da yake na kwace kamfanin haka da sarrafa ɗanyen man fetur na kasar iran din daga hannun turawan mulkin mallaka na burtaniya da suke iko da shi kuma ya mayar da shi ya zama na al'ummar kasar iran maimakon 'yan mulkin mallaka na burtaniya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 nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana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 to madalla zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanansu su sa harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa babu sauran kudaden kasar a kasashen ketare da ake rike da su shugaban majalisar mulkin soja na kasar sudan alburhan ya tafi kasar masar don ganawa da sisi gwamnatin najeriya ta ce ba za ta sake ciwo bashi daga ketare ko cikin gida ba bayan cire tallafin mai yanzu kuma ga labaran da ke dake ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce kasarsa ba ta da sauran wasu kudade a kasashen ketare waɗanda aka rike saboda takunkuman da amurka ta kakaba wa kasar da kuma ya bayyana cewa a halin yanzu iran din tana damar yin amfani da dukkanin kaddarorinta amir abdullahiyan ya bayyana hakan ne a lokacin da ke zantawa da manema labarai a jiya litinin a birnin tehran banda iran da amurka suka cimma matsaya akan batun kudaden iran da aka rike a wasu kasashe da hakan ya hada da kimanin dala biliyan shida da suke rike a kasar koriya ta kudu da masu kudaden da suke wasu kasashen kafofin yada labaran koriya ta kudu wato cewa ranar 21 ga watan agusta ne aka tura kudaden kasar iran din daga koriya ta kudu zuwa babban bankin kasar switzerland a makon da ya gabata domin aikewa da su zuwa kasar ta iran a yau talata shugaban majalisar mulkin soji na kasar sudan abdulfattah al-burhan ya nufi kasar masar inda zai tattauna da shugaban masar dan abdul fattah sisi kan ci gaban da ake samu dangane da hulɗar da ke tsakanin kasashen biyu baya ga kuma za a tattauna hanyoyin karfafa tallafawa da kuma raya dangantakar ke tsakanin kasashen sannan kuma za su tattauna halin da ake ciki dangane da rikicin da kasar ta sudan ke fama da shi alburhan yana tare da ministan harkokin waje ambasada ali asadek sannan kuma a cikin tawagar akwai darakta janar na hukumar leƙen asiri ta ƙasar sudan ɗin lieutenant janar ahmad ibrahim mufaddal wannan ziyara dai ita ce irin ta farko da abulfata burhan ya kai a wajen ƙasar sudan bayan barkewar rikicin ƙasar tun ranar goma sha ga watan april da ya gabata bayan da dakarun rsf suka kaddamar da hare-hare a ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan dagulu akan birnin hartum da Umu durman da ma wasu sassa na kasar ta sudan gwamnatin tare najeriya ta ce ba ta da niyyar sake karɓo wani bashi a ciki ko wajen kasar bayan cire talafin man fetur da dunkule tsarin canji na kuɗaɗe na kasashen ƙetare a cikin najeriya ministan kuɗi da harkokin tattalin arziki cekwale idun shine bai na hakan a ƙarshen taron majalisar zartarwa na farko a ranar jiya litinin a birnin abuja fadar mulkin najeriya ya ce amfanin da aka samu daga cire tallafin man fetur za a zuba shi a bangarori daban-daban wanda za su taimaka wajen bunƙasa kudaden shiga ga gwamnatin tarayya kuma inganta kasuwanci a cike da waje na samun zuba hannayen jari daga kasashen ketare wale idan ya ce bayan karin kuɗin shigar da aka samu sakamakon cire tallafin man fetur a najeriya an tsara matakan fitar da tallafin rage raɗaɗi na takaitaccen wa'adi da kuma matsakaici da kuma dogon lokaci to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zumku ne daga hausa radio tehran ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas da ke yankin zirin gaza ta kirayi gwamnatin saliu da ta yi watsi da shirin ta na buɗe ofishin jakadanci a birnin kudus wadda isra'ila ta mamaye inda ta buƙaci mahukuntan ƙasar ta sierra leone da yammacin afirka da su kai da 'yancin falasɗinawa da kuma kare haƙƙinsu kakakin ƙungiyar hamas abdullatif kano a cikin wata sanarwa wadda ya fitar ya bayyana cewa sanantar da allah wade da matsayin tauye haƙƙin al'ummar falastino da kuma nuna goyon baya na mamir isra'ila da kuma ta'addancin da take yi a kan yankunan falasɗinawa ya kara cewa suna kiran gwamnatin saliyo da kada ta zama ɗaya daga cikin ɓangaren da suke mara baya ga irin waɗannan ayyuka na ta'addanci da kuma laifukan yaƙi na isra'ila a kan al'ummar falastino gwamnatin saliyo ta yanke shawarar bude ofishin jikadancin ta a birnin kudus a wani matsayi na amincewa da birnin a matsayin fadar mulkin isra'ila to a bangaren wasanni kuwa an naɗa roberto mancini a matsayin sabon mai horar da 'yan wasan kwallon kafa na kasar saudiya bayan dai murabus a matsayin mai horar da 'yan wasa na kasar italiya makonni biyu sa gabata mancini mai shekaru 58 a duniya ya jagoranci kasar italiya ta samu nasara a gasar euro na shekara ta 2020 da kuma ta doki ingila a bugun da kai sai matsarin gida wasan karshe a wembley a karkashin mance ne tawagar 'yan kwallon kafa ta ƙasar italiya ta kafa tarihin buga wasa 37 ba tare da an doke ta ba a jere amma ta kasa samun gurbin shiga gasar cin kofin duniya a shekara ta 2022 to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to bayan da aka saurari labaran duniya kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin mu inda zan fara da shirin nan na mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da sauda a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da biyar a cikin darasin namu ne dai za a ji cewa muhammad tare da abokansa hamid da kuma sa'id sun shirya yin tafiya zuwa ɗaya daga cikin larduna na kudancin iran wato lardin khuzestan inda za su ziyarci wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi da ke wannan yanki da ke kan iyaka ta iran da kuma ƙasar iraki wanda kuma ɗaya ne daga cikin yankuna da suke da tsananin zafi a iran domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato hamid ga wasu daga cikin kawai da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kafin mu je ga wannan tattaunawa. من شنیدم نی نجی شما می روید کو تپی استان لردی خوزستان لردن خوزستان اهواز گرن احواز مرکز بیا پس فردا بی ما می رویم مو تپی زمان لوکچی خوب میکاو شما انتخاب کردید کو کن زبا زمستان لوکچن سنی سفر تپیا مناسب ونده یه داچه تابستان لوکچن بزرا هوا اسکا بسیار da yawa gyarm mai zafi rahnama mai nuna hanya yeah. Kawagar yawon shaƙatawa. U goft. Shi ya ce. Damo. Yanayi. Fanjo. Hamsin. Daraje. Daraja. On miresad. Shi yana isa. Labod. Ba makawa. خلیج فارس تکون پاشا بندر تشر روا بندر امام خمینی تشر روا تا امام خمینی ماه شهر گرن ماه شهر خورم شهر گرن خورم شهر آبادان گرن آبادان شما بازدید می کنید کو زاکو زیرچی خیلی سوسی من دوست دارم نی ایناسان من می بینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی این هسان انگا ساحل گپروا هنگام لوکچی هنگام غروب لوکچن پادور به نظر من اگنینا زیبا میکاو زیباترین مفی کاو دریا کوگی خوب است میکونه من فکر می کنم نی اینا زتان قبلا تو رفته ای کپین ون لوکچن کی کاجی درست است هکنی خیلی قدیمی دردی سوسی شهرها گرورو آنها تاریخی هستند سو نه تاریخی نی همیشه کودیوشی بخش ونی بنگری Bakshi as Wani ɓangare daga Anha Budeh and Su suka kasance. da la, ta jama'a masu rare an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid. Ta da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau ce a madadin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri masu ne Abdullahi Sadu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shi yanda suna mai kawo muku wake-wake da kide-kide da aka yi daban-daban a masu kayatarwa a nan kasar iran domin samun nishadi da kuma burgewa bari koma gefe hada ku da masu oda abu turabi domin jin irin wakar da ya tanadar. تن خاک من عشق من اینجاست هر گوشه این خاک وطن مثل یه دنیاست ایرانیم و چشم بیگانه ندارم اجداد من و مام من که این گنج پر همین بر قله آتش به دل کوه دماوند ثبت است که جان باد آج شهدا در همه دوران به سر ما سبز است و سرافراز وطن زین همه جان باد آج شهدا در همه دوران به سر ما اینجا وطن خاک من عشق منی گوشه این خاک وطن مثل دنیا ایرانیم و چشم بیگانه ندارم اجداد من و مام من و خانه اینجاست

da ya gabatar zan jarin zamun shirin a nan ganin lokacin da aka haɗe mana kawo jiki a tarbiyyar wani sabon shirin da mun ji mu ɗauke su a daban-daban amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugun shi ne muku fatan alheri nake cewa zuwa lafiya nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. wannan zamu karkare sai Allah kamar an jima da maza ji mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya